musulmi da krista in allah ya da gobe on the 12 uh, june 2022 muna tare da pastor monday da kuma shek malam musa yusuf da sunna program mai take zaman lafiya tsakanin musulmi da krista na na najeriya in allah ya da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh